tashi a bacci Idan halafa shakhsun qa'ila idan wani mutum ya rantsa ya ce, Wallahi, matsalan la ba a sil'atahu min fulani, بذيث دكايا فقواني بار فقال له شخص آخر وأنا نيما بدا كفير من بار فكرر عندها القسم قائلا والله ولا أنت حكيما ثم باع تلك السلعة لهما سيسير مصدقائيا أو لأهلهما كوغت أيرسو ثم قاله سن يجن يشنكين وباءه للآخر يسيد شيقوني فإنه يلزمه كفارة بأدب ما حلف أن أعطى الرجل يحلف على الشيء الواحد أيمانا ستة قال عليه أنا لكل يمين كفارة قوة ليس يبوس كفارة أه؟ za a duba sai ga rayuwa idan ta yi siffa kalmomi ai su suke aiki wurin malaman yi idan akwai sigan istimirari to zai musu duka rantsuwa in kuma akwai sigar taukidi ne kaga yawwa taukidi kaga ko sai aka ce sai ce ka san Allah wallahi wallahi wallahi wallahi barka ba yau sai na barka ga mutane kabbara da zai eh, ba zan barka ka fita ba sai gato ne hinsu a abiru ne zama na lafiya kana cikin masallacin na amma kaga ka suta ne shi na son ka ya ya tabi yanzu son da ya kai gida sai ga yan an wasa ba da labari tuntuni dama na ji labari zai wuce son ga tunda motar da je ike yi shawo mai ma ba da ita yi ba shi yanzu ke nan ba zan iya samun sa ba ko a angon mazo kabbara da rai. shida ɗa'a ko a eh na <coughs> subhanallah man halafa ka'ilan duk wanda ya rantse yana mai cewa wallahi لا فعلت كذا أو لا أفعلن كذا وهلف معها الله يا يقوم هذا إيشي نيكم بدن يكفر أبا والله بدن يكفر أبا اكن الوندني ثم هنس فإنه تلزمه كفارة كفارا رنسوا ده كفارا رنسوا ده بدأ كفارة كفارة اليمين الأول وكفارة اليمين الثاني وهذا ما قرده بقوله أو حلف إلا بألا يحنس سأل رجل عطاء عن هذه اليمين والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا لأمرين شتين شتى لأبو دبن دبن خص كل واحد بيمين في مجلس واحدة فقال أعطاه كفارتان يا أيها كفارة